yau shugaba mai barin gado a najeriya dr goodluck ebele jonathan ya yi taron majalisar ministocinsa wanda yake yi mako-mako na ƙarshe a shirye-shiryen da yake yi na mika mulki ga hannun shugaban da ke jiran gado janar muhammadu buhari a gurin taron ministocin da shi kansa shugaba goodluck ebele jonathan sun yi tago ga kansu suna nuna irin nasarorin da suka samu da irin dimbin ayyukan da suka yi najeriya wanda suke cewa babu shakka kwalliya ta biya kuɗin sabulu to bayan wannan taron ne na yi fira da ƙaramin ministan kuɗi na ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya alhaji bashir yuguda domin in ji abubuwan da zai ce akan taɓarɓarar tattalin arziki da ɗimbin bashi ko rashin kuɗi da talaucin da ake ganin ko ake zargin cewa yana haddaban Najeriya a daidai lokacin da suke shirye-shirye na miƙa mulki ga hannun janar Muhammadu Buhari. Ga da fira tamu ta kasance. Za mu iya sanin kamar yaya asusun gwamnati za ku bar shi ganin cewa ana ta kuka cewa kamar Najeriya ta talauce an karya ta. an yi wannan bayani an yi shi a rubuce kuma ba sai na ta bayanai ba. Kullum ana wannan tambaya kuma mai bayanai alhamdulillah. amma kamar nawa ne kuka bari kudin ajiya da aka sa baya bayan baka duba jaridu ko kullum baka yin bayanai kuma wannan da ne sai wato idan aka ce bashi ya kamata a fahimci cewa bashi akwai na jihohi akwai na gwamnatin tarayya akwai basu suka da ake ci na cikin gida akwai basu suka da ake ci na waje akwai bashin da aka ɗauka najeriya yau shekara arba'in aka ce za a dinga bin shi to duk shine wannan aka tattara aka ce ana bin dala biliyan 60 bayanin kenan yanzu kana nuna ba abin mu bashi na kasa da kasa din <laughs> Alhaji Bashir Guda kenan karamin minista a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya bayan da ya ƙi amsa tambaya ta ta ƙarshe a fili da na da shi bayan da aka kammala taron majalisar ministoci na ƙarshe a Najeriya. To amma ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar ADC Dr. Mani Ibrahim a mai da martani da ya yi ya da Allah wadare da duk jami'ai ko ministocin da ke cewa wai komai lafiya lau yake kuma za su miƙa mulki Najeriya ba tare da waɗansu matsaloli ba. Wannan maganan banza ne maganan eh, rashin hankali babu tantama sun gurguntar da arzikin ƙasa kuɗin da ake ajewa ko da ta kwana ko da an samu matsaloli uh, a cikin kuɗin raran mai duka babu su babu tantama mutane sun ga yadda suka kawo kuɗi suna so su sayi kuri'un jama'a aka zo ba amfani da su bayan da za a ce matsalan mai wanda kuma su masu sai da man nan sun ce domin bashi da ya kamata a biya shine ba a biya ba zo su ce ana yi wai dun a nuna su kamar ba su iya aikin da suka yi ba babu kuɗin da za a biya ne suna so su sa wannan sabo gwamnati ta fara a cikin matsala domin mutane su fara a nuna eh, rashin eh, gamsuwa da ita sabo gwamnati kamar da muka fara gani to amma masu sauraron mu wasu za su ce watakila magana adawa ce kuke yi saboda ba jam'iyyar kuɗi ba kuma kun tsaya takara tare da su amma kai ba ka ganin akwai ɗansu abubuwa na kwarai na alheri da gwamnatin jonathan ta yi bayan bayanan da mafi yawan ministocin ke na cewa miƙa mulkin nan ko amincewa an kada shi nan take na samar da zaman lafiya shine kan gaba akan nasarorin shi shugaba mai barin gado to idan ma bai yadda an kada shi ko kuma to ya zai an riga an kada shi wannan magana eh, ya yi abun kirki amma a zo a ce duk wa'ansu laifuka da aka yi ma kasa za a manta da su ba za a yi maganan su ba kawai don ya ce ma shi shugaban kasa zaɓaɓɓe eh, san barka a gaskiya bai daidai ba dr mani ibrahim kenan wanda ya tsaya takarar mukamin shugaban kasa a inuwar jam'iyyar adc a tattaunawa da ne da shi a abuja komai dai zai bayyana a ranar juma'a daga ranar da shugaba mai jiran gado muhammadu buhari ya karbi mulki a nan ne za a tabbatar da bayanai akan dimbin arziki ko talaucin da najeriya ke fuskanta a yanzu umar faruk musa amurka a abuja najeriya